أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونقه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد yan uwa masu kallo da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu a cikin wannan shiri namu mai albarka da muke gabatar da shi domin yin bayani akan ladubba na ilimi bayaninmu yana gudana ne har yanzu akan falala da daraja da ilimi yake da su a inda mun kawo ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganu na magabata wanda suke nuni zuwa ga daraja da falala da ilimi yake da su muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗannan sa da muka ji su da kuma fassara su daga magabata na ƙwarai su zama sun yi tasiri a cikin mu su zama mana wani abu da zai zama ya yi mana ƙaimi ya mana allura ta mu tashi mu nemi wannan ilimi kuma mun koye shi mu koye shi don Allah kuma mu koye shi da ladabinsa sannan kuma ya zama albarkar da ake nema a samu mun same ta a cikin wannan ilimi mai daraja malamai su ma sun ba da gudunmuwa a wajen nuna mahimmancin neman ilimi wasu sun yi awaƙi wasu sun yi a rubutun zibi saboda haka a yanzu za mu ɗan karkata akalanmu domin mu ga mun kawo wasu daga cikin maganganu da malamai suka faɗi a game da mahimmancin ilimi da kuma darajarsa da falalar da yake da ita wani mai hikima yana cewa ta'allam idza kunta laysa bi'alimin fama ilmu inda illa inda ahli taallumi تعلم فإن العلم زين لأهله ولن تستطيع العلم إن لم تعلم تعلم فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التقلم ولا خير في من راح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم wannan malami yake nuna mahimmancin ilimi da darajarsa yake cewa ta'allam ya kai abokin magana ta'allam ka nemi ne ka nemi ne kun kunta bi alimi in kai ba malami ba ne, tashi ka koyi ilimi famal ilmu illa inda ahli ta'allumi yace ka sani ilimi baya samuwa sai a wajen waɗanda suke koyansa ahli ta'allum sune masu neman ilimi Shi ne can wani yake cewa ta'allam فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل قال تعلم كقوي إلي فليس المرء يولد عالما باء حيث ومتعني لإلي شيني الله تعالى شيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا Allah ya fitar da ku daga cikin kunan uwayenku ba kusan komai ba wa'allama kama Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba to ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin in kai ba malami bane to tashi ka koyi ilimi famal ilmu illa inda ahli ta'allumi babu ilimi sai a wajen waɗanda suke koyan sa suna faɗa suna cewa la yazalu al-mar'u 'aliman ma ta'allama mutum ba zai gushe ba kullun yana samun ilimi matukar koyan ilimin yake yi ya sake cewa ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi ka koyi ilimi domin ilimi ƙawafi ado ne ga masu shi kamar yadda muka faɗi a darussan baya ba abin da mutum yake son a siffanta shi da shi ko ba shi da shi kamar ilimi ce da za ka gamu da wani jahili ka ce masa ala gafarta jahili ala gafarta jahili ka ga addu'a ka masa ka ce Allah ya gafarta masa amma sai ka siffanta shi da siffar shi ta asali siffar shi ta gaske ka ce jahili faɗa za ku yi da shi sai kun kwashi ɗan kallo amma jahilin ne shi sai ka ce masa ana ta mana sai ya ji daɗi sai ya ji daɗi walan tastati al'ilma illam tu'allami sannan ka sani ba ka iya ilimi idan ba a karantar da kai ba yasa sai ka nemi malami sai ka je ka karbi ilimi a wajen masu shi in ba haka ba sai a kira ka da suhufiyun ko a kira ka da mushafiyun suna faɗa suna cewa la ta'khudhu al-ilma min mushafiyin wala qurana min la ta'khudhu al-ilma min suhufiyin wala qurana min mushafiyin kakku koyi ilimi a wajen dan takarda waye dan takarda shine alladhi la mu'allima lahu wanda ya zama bashi da malami shi akhadha ilmahu min butunil kutubi ya koyi ilimin sa ne daga littafi huwa alladhi allama nafsahu bi nafsihi bidun irshad ba tare da wani ya masa nuni ba shi ya rika bude littafi yana karanta suka ce man dakhala al-ilma wahdahu kharaja wahdahu duk mutumin da ya shiga ilimi shi kadai zai fita shi kadai ay man dakhala al-ilma bila muallimin kharaja bila ilmin duk wanda ya shiga cikin ilimi ba tare da malami ba to zai fita bai san komai ba kuma ya zunnu annahu alim yana tsammanin shi ya sani amma bai sani ba ne nan ce maka walan tastati al-ilma in lam tu'allami kai ba za ka iya ilimi ba idan ba a karanta da kai ba gashi Allah na ce ma annabinsa wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba sannan can Allah ta'ala ce allama al-insana ma lam ya'lam ya sanar da dan adam abin da bai sani ba ashe al-ilmu bit-ta'allum kamar yadda ake ruwaitowa innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum ilimi ana koyan sa ne haka nan ma hakuri koyan sa ake ka matsa ma kanka ka koya sai ka iya me hikima ya ci gaba da cewa ta'allam fa innal ilma azyanu bil fata min al-hullati al-hasna'i inda at-takallumi ta'allam ka koyi ilimi fa innal ilma domin shi ilimi azyanu bil fata shi yafi zama abinda zai yi ma matashi ado a ka matashi mutum amma kuma baka damu da ilimi ba kaga wannan ba ado a tare da kai dukkan ka ba ka da komai so daka ilimi shine zai baka ado ya mai da kai da ba ka da kyan halitta sai ya sa mutane kuma suna son ka saboda abin da take da shi na kyawun ilimi da kyawawan ɗabi'u da kyawawan ayyuka da kuma abin da kake son kake ɗauke da shi an shi yasa suka ce fa innal mar'a bi asgarihi qalbihi wa lisanihi ana ma mutum hukunci ne a auna nauyinsa bi qalbihi wa lisanihi me zuciyar shi ta haddace na ilimi sannan ko me yake iya faɗa na ilimi da bakinsa amma ba ana auna mutum bane da babbar riga ba auna ana auna shi bane kawai da shekarunsa ba ana auna shi bane da sarautarsa a'a ana auna shi ne da in ya tashi zai faɗi me zai faɗa sannan me yake da shi na ilimi ai ana ba da labarin mai ban dariya na wani babban ɗan siyasa ɗan siyasa ne babba amma babu ilimi bai yi ilimi ba shi kenan shugaban ƙasa sai ya kawo ziyara garinsu wani shugaban ƙasa sai ya kawo ziyara garinsu ɗan siyasa babba ya ce to ai su ne manya-manyan jam'iyya sau da haka shi zai yi jawabin tarba shugaban ƙasa aka ce mm, alhaji ka bari a samo masu ilimi wanda suka je jami'a suka yi ilimi suka sha karatu wanda sun iya tsayawa a gaban mutane su yi jawabi su ya cancanta a samu ɗaya daga cikinsu ya yi ma shugaban ƙasa jawabin maraba ya ce a'a ba yadda za a yi muna shugabanni a ce mu ne za mu gayyato shugaban ƙasa sannan kuma a bar wasu wasu yara a ce su ne za su zo su yi mace ni zai aka ce to shi kenan shugaban ƙasa ya zo waje ya cika waje ya cika dan mutum kawai kake gani irin yadda bahaushe yake cewa wurin ya yi cikakkwari ba masa katin ke kenan aka kira alhaji daya daga cikin manyan jam'iyya domin ya zo ya jawabin marabta shugaban ƙasa. da ya hau kawai na hawa sai ya rudi ya kalli gabas ya ce taro ya taro ya kalli yamma ya ce taro ya taro ya kalli yamma haka ya ta juye juye dama da hagu yana taro ya taro zufa ta cika rigar shi karshe sai da aka sauke shi ya kasa bayani to kaga wannan kenan ta'allam fa innal ilma azyan bil fata ilimi shi yafi sanya ado mai kyau ga mutum min al hullati al hasna'i fiye da hulla fiye da asin da asin idan balarabe ya ce al hullatu yana nufin asin da asin wato tun daga saman ka har ƙasar ka ya kasance kayi anko kayi ado kaya iri ɗaya kasa ba kai caskurege ba kamar yadda bahaushe yake faɗi to ilimi ya fi zaman maka min alhullatil hasna'i fiye da wannan asin da asin din wanda yake mai kyau inda takallin ana gane ka ne in za ka yi magana adan zai bayyana ne lokacin da ka buɗe baki za ka yi magana wala khaira fi man raha laysa bi malam mai hikima ya ce babu alkhairi ga mutumin da ya tsinci kansa ba mai malami ba ne shi basirin sannan bayi da basira baya gane al'amurra bima ya ati game da al'amuran da za su zo bai sani ba domin da ilimi ake gane abubuwa da ilimi ake warware matsaloli malam aqilu aliyu rahmatullahi alaihi ɗaya daga cin masu hikimominmu na ƙasar hausa yana cewa ina wani kan ba ilmu ba da illamari ya jagwalgwale ya kwakwaɓe ya da damalmale yana nema ya taɓalɓale da zai jawo shi ya warware da zai jawo shi ya warware irin rikicinsa ya walwale sai ina wani in ba ilmu ba da zai iya maka wannan shi yasa ya ci gaba da cewa marar ilimi da tijo ne irin na buri mai ɗankwale ya ce marar ilimi da tijo ne ka kaman ya yabe shi amma sai ce amma dattijan fa bai kuma bayan kasancewa shi dattijan birin hakkwale yake da shi wato irin ɗan zanen nan da ake yi ma mata a huska shi ne kwale ya ce to dattijan a wani baitinsa yana cewa marar ilimi yaro marar ilimi ta suno kenan mai toshe hanci babu numfasawa wato ya mutumin da ya kasance bai da ilimi to matsayin sa ɗaya da tasoni wa yake son ta suna abin da yake fitowa na hanci idan majina ta daskare a hanci sai ta dunkule sai ta zama wata tsokar da ba ta ciwuwa sai kazami ne zai iya cinta to ya ce mara suno ke ya zama matsala a cikin al'umma sau da kawala khaira fi marra laysa bi alimi basirin bima ya'ti wala muta'allimi sannan bai kasance mai neman ilimi kaga ya ya ya ya can fassarar maganar Abdullahi bin Mas'ud da yake cewa ugdu aliman aw muta'alliman wa la tagdu imma'atan ka wayi gari ka zama mai ilimi ko ka zama mai neman ilimi kar ka zama na ukun su wanda ba malami ba ba dalibi ba da ka yake rayuwarsa kawai bai san gabansa ba bai san bayansa ba to alkhairi na tabbata ne idan mutum ya kasance yana da ilimi wani yake cewa ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabira al-qawmi la ilma indahu sadirun idha ihtaffat alayhi al-mahafil wa inna sagira al-qawmi in kana alima kabirun idha iltaffat ilayhi al-mahafil waɗannan baitotan ana danganta su zuwa ga babban khalifa na musulunci sayyiduna Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi ana ba da labari cewa lokacin da aka naɗa sayidina umar bin abdulazizi rahmatullahi alaihi ya zama khalifa shi kenan sai mutane suna shiga su masa caffa wato mubaya'a sai aka samu wani yaro ɗan ƙarami shi ma ya biyo sahu na masu shiga su masa mubaya'a sai aka ce sayyiduna umar bin abdulaziz sai ya ɗaga kai ya hango shi ya gan shi ɗan surut. amma gashi kuma yana da fatar sai yana son ya zo wajensa sai sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz sai ya ce ya gulamu litata'akhkhar wal yataqaddam man huwa asannu minka yace kuma baya kai yaro waɗanda suka fika shekaru su ake son su shigo wajen nan sai wannan yaro dan karami sai daga kai sai ya kalli Umar ibn Abdul sai ya ce ya amiral mu'minina innal amra laysa bis-sinn walau kana al-amru لكان من هو أسن منك أولى بهذا المقام منك yace lamarin ba na shekaru ba ne domin kai ma baka girma kowa ba domin lokacin gabaki dai umar bin abdulaziz shi shi shekara shi nawa an haife shi a shekara ta 60 gabaki daya gama rayuwarsa a shekara ta ɗaya in ka lissafa shekarun shi 40 kenan a duniya to lokacin da aka naɗa shi khalifanci nan bai wuce shekara talatin da wani abu ba sai wannan yaron sai ya ce ai al'amarin ranka ya daɗe ya kai shugaban um, sarkin mummunai ba al'amari ba ne na shekaru domin da shekaru ake bi da a garin nan ai baka girma kowa ba ai da sai ya kasance sai a nemo waye ya fi zama ya fi ka shekaru duk da wannan ba yana karanta matsayin shekaru ba ne a musulunci tabbas shekaru na da mahimmanci a cikin musulunci domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa inna min ijlalillahi ta'ala ijlala bi shaybatil muslim lalle daga cikin girmama Allah akwai girmama dattijo wanda furfura ta same shi yana musulunci musulmi dattijo wajibi ne ka girmama ta wajibi ne mutum ya girmama dattijo a cikin musulunci ya ba shi matsayinsa ya ba shi darajarsa to amma nan abin da ake nufi ana nuna ai ba shekaru ake bi ba idan za a naɗa shugaba a'a shugabanci na da wasu sharuɗa ko da za a zo a duba shekaru to za a duba ilimi a farko shi ake fara gabatarwa ko da shugabanci ne na sallah wadda ita ce mafi girman ibada ai ilimi ake fara dubawa ta ummun nasa a ƙara'uhun likitabillah wanda zai zama limamin mutane shine mutumin da ya kasance ya fi su sanin alƙur'ani fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa a'lamuhum bis sunnati duk wanda kuma sai ya zama sun yi daidai ga liman da ake son a sama amma kuma sai ya zama ga wasu duk sun yi daidai masana ƙur'ani ne su daidai wa daida to sai a kara kawo wani ma'aunin shine fa a'lamuhum bis sunnati sai ga waye ya fi sanin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam har har har kun ga wannan kenan to shine sai wannan yaro sai ya ce ma amirul mu'minina Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi yace da al'amarin shekaru ake bi to da an zaɓo wanda ya bi ka shekaru kai baka hau wannan matsayin ba shikenan sai yake cewa fa innal mar'a bi asgharihi qalbihi wa lisani ai dan adam ana masa hukunci ne a bashi matsayi ko a ki bashi matsayi da abu biyu al asgarani sune al qalbu da al lisan me ya zuciya shi ta haddace na ilimi sannan me bakin shi zai iya budewa ya furta na ilimi in ya bude baki zai magana za a ji ilimi a tare da shi to da wannan ne ake ma mutum hukunci to shine sai aka ce Umar ibn Abdulaziz rahmatullahi alaihi sai ce sadaqta ya gulamu wa anshada hadhihi al-abyat al-thalathata daga nan Umar ibn Abdulaziz sai ce yaro kai gaskiya matso ga hannuna kamar shaffa sannan sai ya ja waɗannan baitutan ya yi su ya ce ta'allam menene ya kai dan uwa falaisa al-mar'u yuladu aliman ba a haihuwar mutum da ilimi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah yace Allah ne fitar da ku daga cikin uwayenku alhali ba ku san komai ba wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima wa laysa akhu 'ilmin ai ma abuci ilimi ba zai zan kaman huwa jahili kaman wanda shi jahili ne shi ai da mai ilimi da jahili ba su zama daidai da ilimi da jahilci ba su haduwa wa inna kabiral qaumi la ilma inda Umar bin Abdulaziz ya ce lallai babba idan ya zama bai da ilimi kamar wancan shugaba daga cikin shugabannin jam'iyya da aka gayyato shi ya zo ya bayani na tarbar shugaban kasa jawabin maraba ga shugaban kasa to sagiru sai ya zama ɗan ƙaramin yaro saboda ba ilimi amma ana gane huwa sagirun ne idan tabbas alaihin mahafilu idan taro ya taro kamar wancan mai faɗin taro ya taro fasara sagiran fakarara taro ya taro ya tanana taro ya taro taro ya taro taro ya taro shi ke shugaban ƙasa ya zo kawai shi ke na sai kai tanana ta taro ya taro babu jawabi da za ka yi na nuna jin daɗi da maraba da shugaban ƙasa sai dai taro ya taro kaga ya zama ƙarami kenan saboda me saboda ba iya wa inda sagiral qaumi in kana alima shi ko yaro ƙarami idan ya zama yana da ilimi kabiru har babba ne idan idan ilaihi jahafilu idan manya manyan lamura suka gewaye shi a lokacin za a gane shi babban mutum wannan ya faru zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar a cikin sahihinsa sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya rika ɗauko Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ma yana shigar da shi a cikin manya-manyan sahabbai yana shigar da shi a cikin majalisarsa dama an faɗa mana cewa kanal qurra'u ashaba majlisi umara shubbanan kyano amshiyuha waɗanda sayyidina umar yake zaɓowa su zama su ne 'yan majalisarsa su ne masu ilimi alƙurra'u kenan masana dattawa ne su ko ku'a a matasa ne shubbanan kyanu amshiyuha ko matasa ne su ko dattawa ne to sai ya ɗauko abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu ma yana sa shi a ciki فكأن بعض جلساء عمر وجدوا في أنفسهم كيف يدخل علينا هذا الولد وهو مثل أبنائنا وأحفادنا يا زاعي أتي أرك شبود ولن يارا جكمه على حالي بيوت جرمان يأم بقيم ما يزيك هذا شيء shi ke na ranar sai na umar da ya ji wannan ce ce ku can yawa sai ya yi niyyar domin ya fito da falalar sai na abdullahi na abbasin radiyallahu anhu a san cewa shi sayyidina abdullahi ibn abbas din yaro ne amma ne da gari bahaushe ya ce abokin tafiyar manya ne idan manya za su tafi da shi za tafi so da yana da gari gari yana da babban riga wadda za a ta a je wajen da ba za a ji kunya dai dan an sa wannan rigar ba shi kenan sai sai na umar ana zaune a majalisi taro ya taro kenan sai ya ce ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا yace me za ku faɗi a game da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a game da idza ja'a nasrullahi wal fath idan idza ja'a nasrullahi idan cin nasara ya zo daga Allah wal fath kuma aka samu budi musulunci ya yadu a wurare da yawa aka yi ta samun ayari jama'a jama'a suna tahowa daga garuruwansu suna shiga musulunci wa ra'aitan nasa kaga mutane da kuduna suna shiga cikin dinin lahi afwadan suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a faujan faujan jama'a jama'a wasabbih bihamdi rabbika in kaga haka ta faru to kai ta tasbihi game da gode ma ubangijin ka da yabansa wastaghfirhu sannan ka nemi gafararsa innahu kana tawwaban lallai ubangijin ka ya kasance mai yawan karban tuba ne sai wannan sahabin ya ce ai Allah na nuna mu manzon sama ya eh, yabi Allah kaza kaza za a ci nasara sai sayyidina Umar ya shiru sai ya ce ma za ta kulu ya ibn Abbas ya kai ibn Abbas me za ka faɗi game da wannan sai ya ce هذا يدل على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم أي أن سوكد إذا جاءني دومني تنون أجل النبي صلى الله عليه وسلم يا قسع أنسى منصون أنسى مفتح وأبن دي رجي مقيا مأيسن الله يتزبيه يستغفار يتحميدي لله shi yasa na Aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa annabi sallama tunda aka so kan masa da idza ja'a nasrullahi wal fath idan ya ruku'u ko ya sujada sai ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ko a sujadarsa ko a ruku'u sai sai na umar radiyallahu anhu sai ya ce la ara illa ma ya rabnu mas'ud irin ra'ayin mu dai fahimtar mu dai da ibnu mas'ud ya sawwaba wato ya ce fahimtar ibnu mas'udin daidai ce ibnu abbas afwan ya ce fahimtar ibnu abbasin radiyallahu anhu ma daidai ce to kun ga wannan shine wa inna sagira alqawli in kana aliman kabiru karami da ilimi to babba ne shi yasa annabi sama a wancan hadisin na inna min lahi ta'ala izlala zishaybati muslini sai ya ce wa qari'il qur'ani ghayril ghali fihi wal jafi anhu da makarancin Alƙur'ani masanin ƙur'ani wanda baya gulu'i a ciki bai zake ba da ya san fikihun qur'anin saboda ka ya tsaya inda qur'anin ya tsaye da shi sannan wal jafi anhu sannan ko bai kasance yana ma qur'anin wauta ba bai zama baya aiki da ilimin ba shi abin da ake bukata shine an ya'isha al'alimu bainal ghulubi wal jaha malami ya tsaya tsakanin zakewa da kuma gazawa ba a son ka zama jafi ba a son ka zama gali gali shine mai zakewa shi ba abinda za a ji a bakin shi kawai sai haram komai sai ce haramun ne haramun ne a musulunci babu babu abwabul halali sai abwabul harami kawai mutashaddidi mutanazzibi tsanantawa sannan kuma ba a san jihadi wanda zai zo ya bude ma mutane kofa shi kuma la ya'lamu baban illa abwabal halal bai san wata kofa ba sai kofa halal a tambaye shi abinda malamai salafan wa khalafan suka yi ittifaki akan cewa haramun ne amma shi kai sai ai jaiz sai ce ba laifi a yi to kage safai kenan to kage ana girmama shi a nan qari'ul qur'anin nan sawa'un kana sagiran aw kabira ko babba ne ko karami ne za a girmama shi ɗaya daga cikin malaman adabi kuma malaman tarbiyya babban malami abu ishaqal ilbeni yana da wata ƙasida ta iya da ya maɗansa abubakar nasiha wadda ya buɗe ta yake cewa ta futu fu'adakal ayyamu fatta watan hiku jismaka sa'atu nahta wata du'u kalmanunu du'a a sidiki a yaya sahi da autu an ta ababatin da autuka lau ajabta ila ma fihi izzuka lau aqilta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in amarta wa in nahaita tusibu bihi مقاتل من أردته هو العضب المؤند ليس ينفر تصيب به مقاتل من أردته duk wa kasida ce rubuta ta yi ɗansa nasiha to a ciki yake cewa yake fito da falalar ilimi يكي وجعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلته وبينهما بنفس الوحي بين فتعلمها إذا طاها قرأته هو العضب المحند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردته وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددته yake cewa ja'altal mala ya kai abubakar ja'altal mala fawqa al-ilmi jahlan saboda jahilcin ka baka san me ake ce ma ilimi ba kake ganin wai ilimi wai dukiya ta fi shi al-imam al-qayyim sai da ya kawo fuskoki sun kai ashirin da wani abu wanda ke nuna fifikon ilimi akan dukiya yace anta tahrusul mala wal ilmu ka. ilimi kullum shi yake tsare ka in kana da shi amma dukiya kullum ita kake kai kake ba ta tsawo kai ne mai gadin dukiya ai an kama ce maka suke mai gadi in ba a yi sa'a ba wani ya billah to amma ilimi shi yake baka tsawo sannan al'ilmu ya zidu bi kasratil infaqi minhu ilimi idan kana ba da shi yana karuwa kuma wala takhsha fawatahu wa fana'ahu ba jin tsoron ya kare amma mai dukiya fa ya shafa na amalihi yana jin tsoron dukiyar tashi ta kare har ma canfi wasu suke yi da dukiya sai ya zo mutum yana ba da dukiyarsa idan ya samu karaya arziki ya ce ai dukiyar da yake ba bada ne kai ba da an ce ai sadaka sai ka ɗauka ka da ba kage shi ke shi ne ce ja'altal mala fawqa ilmi jahlan ka sanya ilimi wai yana kasan dukiya wai dukiya tana saman ilimi la'amruka fil qadiyyati ma adalta na rantse da Allah wanda rayuwa ta ke hannunsa baka yi adalci a cikin wannan hukuncin da kai ba ɗaukar ilimi a sa shi ƙasan dukiya a ɗauki dukiya a sa ta a saman ilimi wannan zalunci ne a cikin hukunci wannan hukuncin bai yi ba a warware shi a tafi kotun sama alhali wa bainahuma bi nafsil wahyi baunun alhali a tsakanin alqur'ani a tsakanin ilimi da dukiya akwai bambanci wanda yake mai nisa ha idza baha qara'ata za ka gane wannan bambanci idan ka karanta suratu baha shine wa qur rabbi zidni ilma da Allah ta'ala ya ce ka ce Allah ya kara mini ilimi akwai inda Allah ya ce wa qur rabbi zidni mala ba inda Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma mala sai dai wa qur rabbi zidni ilma Allah ta'ala bai roƙi bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi karuwar wani abu ba a cikin abubuwan duniyar nan face sai ilimi qur rabbi zidni ilma umarni aka ba annabi salama shi yasa annabi salama yake yawan addu'a Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la yanfa ya Allah ina roƙonka ka bani ilimi mai amfani ya Allah ka tsare ni da ilimin da ya zama ba shi da amfani yace huwa al-'azbu al-muhannad laysa yab ai ilimi wani irin makani ne takobi ne wanda baya dafushewa tusibu bihi maqatil man aratta wanda duk wanda kake son ka samu makasarsa to da ilimi kake kashe shi sai kashe shi da ilimi abinda ake cewa a dafa mutum da ruwan sanyi to masu ilimi su suke dafa wanda suka ga dama da ruwan sanyi to muhimmancin ilimi ke ya ce masa wa kanzul la ta khafu alaihi lissan ilimi wata taska ce wadda ba ka jin tsoron barawo ko dan fashi ya zo ya sace ka taɓa jin an ce an sace wani ilimi ba a sace ilimi ina ma barawon ya ganshi balle ya sace kai an yi ma lokacin da barayi in sun shiga gidan malami littafi za su gani sai su sace littafi in sun sata me za su je su yi da shi an ce wani barawo ya shigo gidan wani malami shikenan ya tashe shi ya ce ya nuna mashi kuɗi kenan sai kai shi ɗakin shi na littafai ya ce ga sun ita ce zan yi da su ne sai me zan yi da su ya ce ta muka je ka kwanta sai ya gaba ya tafiyarsa ba abin da zai yi da littafi khafiful haml yujadu haythu kunta sannan ilimi taska ce akwatin kuɗi ne akwatin dukiya ne amma mai saukin ɗauka ka taɓa jin wani an ce a ilimin shi ya mushi yawa ya kasa ɗaukar ilimin ba a yi koyaushe kake koyaushe kake kana yi yana karuwa kuma yana ƙara maka kyau haka koma ga Allah so daga duk inda kake kuma ilimin yana nan eh, shi yasa magabata ai suka ba hadda muhimmanci yazidu bi kasratil infaqi minhu ilimi yana karuwa idan kana yawan ba da shi yawan ba da shi sai sa shi ya karu wa yanqusu in bi kafan shadatta in ko ka hannu ka ba da shi shi ke sai ilimin ya ta tawaya an ta in ka tamtal uluma in sita hatta la tuwa ghaira alimin ghaira jahilin wa ghairihi kamar yadda muka faɗi a baya so daka wannan wata ƴan gudunmuwa kenan da al-imam abu ishaq al-albayri rahmatullahi alaihi ya bada a wajen nuna muhimmancin ilimi ɗaliban ilimi ina musu wasiya da su zama sun nemi wannan kasida tashi ta sa su karanta ta kuma ka samu malami wanda yake masanin adabi kuma masanin tarbiyya kuma masanin addini ya maka sharhin waɗannan baitota cike suke da ilmoma cike suke da hikimomi za ka koyi abubuwa da yawa a ciki babban malami Al'imam amru bin usman al-makki yana faɗi a game da mahimmancin ilimi yana cewa al'ilmu ka'idu kullum ilimi ai dan jagora wal khawfu sa'iqun shi kuma tsoron Allah shi yake kora ka in an ce qa'id shine wanda yake shiga gaban ka in an ce sa'iq shine wanda yake tsayawa a bayan ka to daga dabba wani zubin takan buƙaci abu biyu الدابة تحتاج إلى سائق وقائد سائق يكون وراءها وقائد يكون أمامها to kai ma kana buƙatar abu biyu tahtaju ila qa'idin wa sa'iqi fal ilmu qa'iduka sannan me wal khawfu sa'iquka tsoron Allah in ji al-imamu Amr ibn Usman al-Makki rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin al-ubbadu zuhal ɗaya daga cikin masana masu bautar Allah subhanahu wa ta'ala yace ilimi shine dan jagora shi yake shiga gaba kaga qa'id ya fi sa'iqai domin sai ƙa'id ya gaya hanyar take sannan zai ce masa'ir koro mu tafi shi yake fara ganin me a gaba to ka sanya ilimi a gabanka sannan wal sai sa'iqul shi kuma tsoron Allah ka sa shi a baya wan nafsu harunun na dalik sannan ka ɗauki ranka ranka da Allah ya halitta ya siffanta shi da cewa innan nafsa la ammaratun bisu cewa daga cikin matakan rai lalle ran yana umarta da abu yana umarni da abu mai kyau to ka ɗauki ranka a matsayin harunun dabba wacce take mai tsaurin kai ita ce ake ce mata harun harun dabba mai tsaurin kai wadda sai an sha wahala ake iya kora ta to ka ɗauki ranka a matsayin harunun bai na zalika tana tsakanin dabban nan taka ran naka na tsakanin sa'iƙun da ƙa'idu sa'iƙun alkhawf tsoron Allah ƙa'idun mai jagora al'in shi yake gaba jamuhun kuma ka ɗauki ranka a matsayin cewa wata dabba ce mai tsaurin kai shine dai harun da khadda'atun sannan kuma mai yaudara ranka yana yaudararka to idan ilimi ya zama shi ke jagoranta ran naka to wannan yaudarar da ran zai maka ba zai ci nasara a kanka ba sannan rawagatu sannan waige-waige yake da dabaru irin na dila wannan sifa ce ta dila eh. rawgan sifa ce ta dila يعطيك من ضعف اللسان حلاوة ويغوغ منك كما يغوغ الثعلب wani ne yake magana kan siffar wani mutum yu'tika min tarafil lisani halawatan in zai yi magana a gefen harshe zai baka zaki irin na zuma amma wai yagugu minka kama yagugu salahu yana maka yaudara ce irin yaudara da dila ce to ka ɗauki ranka a matsayin rawwagatun khadda'atun jamu'un harurun duk sufofin rai so da ka fahazar ha wa ra'iha bi siyasati ilmi malam almakki ya ce ka guji ranka ka tsara ranka bi siyasati ilmi ta hanyar jagorancin ilimi ya zama ilimi shi ke maka jagoranci shi ya sa duk abin da mutum zai yi amma ba ilimi ke masa jagoranci ba suka ce a sai ala ghairu ilmi ka sai ala ghairu duk mutumin da ya zama yana tafiya amma ba da ilimi ba aiki yake amma tukuru ba da ilimi ba to tabbas wannan mutumin matsayinsa ɗaya da mutumin da ke tafiya ba a kan titi kasaliki ala ghairi tariqin kamar mutumin da ba hanya ya kama ba kuma tafiya yake kuma suka ce al'amilu ala ghairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih duk mutumin da ke yin aiki amma ba da ilimi ba to abin da zai bata su yafi abin da zai gyara yawa bannar da jahili yake yi da sunan yana ma musulunci aiki ta fi girma fiye da ne fiye da gyaran da zai idan zai gyara ɗaya ne to sai ya banna goma ko ɗari ma ko fiye da haka so daga shi yasa ilimi sharaɗin kowane aiki sai ya ce ran naka wasu bi tahdidil khawfi ya laka ma turidu sannan ka kora ranka ta hanyar tsoratar da ran naka da tsoron Allah sai abin da kake nufi na kaiwa zuwa ga Allah ya faru a gare ka amma babu ilimi babu tsoron Allah to me za ka yi sai mutum ya halaka shi yasa ilimi shine jagora a komai duk abin da za a yi ilimi shi ake sa a shugabanci ba a shugabanci ba ilimi ba ilimi babu shugabanci da shi ake yi eh, shi yasa malaki ali yana ta lissafa abubuwa yake cewa ba za ka zanto lauya ba mai ilmu shi ke lauyewa ba za ka zama lauya ba mai ilimi shi ke zama lauya ya ci gaba da lissafo abubuwa yana cewa ba za ka zanto kaza ba mai ilimi shi ke kaza ba za ka zanto jagoran al'umma ba mai ilimi shi ne mai jagoran al'umma domin duk mutumin da bai da ilimi shi sa malamai idan sun tashi za su yi bayani akan al'akamu sultaniya hukunce-hukuncen da suke da alaka da shugabanci to siffa ta farko da suke kawowa ta shugaba idan shugaba ne na gabaki dai ba sun ce an ya kuna ƙurashiyyar ya zama ba ƙurashe to sai ka ji kuma sun ce an ya kuna alimai ya zama malami inda ilimi ake shugabancin al'umma abu umar ibn nujaydin shi ma yana cewa kullu halin la yakunu an natijati ilmin fa inna darahu ala sahibi aksaru min dukkan wani yanayin da mutum zai tsinci kansa a ciki amma ba sakamakonsa ilimi ba ne ba ilimin ba ne ya gadar da shi wannan yanayin ya shiga cikin wannan yanayin to fa inna dararahu ala sahibihi aksaru min naf'i cutar wadda wannan yanayin zai mame shi sai ya fi amfanin sa yawa mutane nawa suka afka wanda suka kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan addini me ya kai su ga haka jahilci rashin sanin addini waɗanda Allah ta'ala ya magamdakatar a cikinsu suka rika zama da malamai malamai na yaye musu yanar da ke cikin zukatansu da kwakwalensu sai riga suna fahimta shi yasa malamai wani daga cikin malamai yake cewa innal khawarija laysat mushkilatuhum fi qulubihim innama mushkilatuhum fi uqulihim masu tawaye siyaƙi musulmai su kashe musulmai suna jidda musulmi wallahi matsalar su ba a zuciya take ba innahu mukhlisun suna da ikhlasi amma me ikhlasun ne da ya kasance ikhlasi ne da ikhlasun faqad al-ilm ikhlasi ne amma babu ilimi sadaka al-ikhlasu la ya'mal wahda ikhlasi bai aiki ko kace shi kadai kace ai dan Allah kace a'a dan Allah Allah ne yace kai domin komai zaka iya cewa dan Allah kake yi amma Allah ne ya sa ka shi ya sa shi kan shi ikhlasin sai da sa komai na bukatar ilimi komai da ilimi ake yinsa kuma duk abin da aka yi shi da ilimi sai ka gan shi ya tafi tas ya tafi a tsari babu hargido a cikinsa tabbas wannan magana ta abu umar ibn nujaidin gaskiya ce ɗari bisa ɗari haka take so daga kada ka sake ka gabatar da wani yanayi ko gabatar da wani aiki ba akan ilimi ka gina shi ba ƙoƙarin ka ya kasance shine ya za ka ya zama duk abin da za ka yi akan ilimi kake gina wannan aikin to da wannan ne sai ka samu daraja sai rayuwarka ta zama ta yi albarka سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا تعلموا تعلموا فإن علمتم فعملوا كما يدعى الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه يرويته أرشد تافنس اقتضاء العلم العمل ابن مسعود يتي تعلموا تعلموا سيدي فتا سوري تكرار التكرار يدل على التوكيد ما يميت أبنانون حرف فاشين ta'allamu ta'allam ku koya ku koya duk abin da za ku yi ku yi akan ilimi fa idza alimtum idan kuka yi ilimin to sai ku yi aiki amma ba mutum ya fara gabatar da aiki akan ilimi ba duk waɗannan maganganu ne yan uwa da muke jawo su muke bayani akan mahimmancin ilimi da kuma masu ilimi shaykhul islami abul abbas ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana faɗi a cikin littafinsa muqaddimar littafinsa raf'ul manani an al-a'immatil a'la yana so ya fito mana da mahimmancin malamai a cikin al'umma yace fa yajibu 'ala al-muslimina ya wajaba ga musulmai ba'da muwalati Allah wa rasulihi bayan sun jibinci Allah sun kaunaci Allah sun soya sun yi ma Allah soyayya da kuma manzansa muwalatul mu'minina wajibin su ne su jibinci ɗan uwansu mummunai kama na taɓa bihin kamar yadda ƙur'ani ya furta ya mai, ƙur'ani ya ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu iman wal na alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un waliyanku sune Allah shine waliyanku inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba bil haqq allazi nazzala kitaba huwa yatawalla salihin to kaman yadda qur'ani ya furta wa khususan lil ulama musamman ma malamai allazina hum warasatul anbiya wanda sune magadan annabawa kamar yadda muka faɗi a wani shiri da ya gabata a hadisin sayyidina abu darda'i radiyallahu anhu allazina ja'alahumullahu bi manzilatin nujumi Allah ya sanya malamai su zama kamar taurari malamai su ne taurari na ƙasa su kuma taurari na sama su ne taurarin da Allah ya sanya su su haskaka sama saboda haka bin nujumi ta tajayyanu sama wa tufras wa tuhfaz min ash wa bil ulama'i tatadayyanu al-ardu wa tuhrasu wa tuhfaz da taurari a sama ake tsara rana wannan ba magana ibn taymiya bace da larabci ni ne nake shari da sama ne da taurari ne ta tazayyanu sama sama take yin ado wa tuhrasu wa tuhfazu sannan a tsare ta a kiyaye ta wa kadhalika al-ardu tatazayyanu bil ulama'i wa tuhfazu wa tuhrasu ko wa tuhrasu wa tuhfaz da malamai ne kuma ake tsara kasa domin bannar da shayaɗinul insu suke yi a shayaɗinul jinni suke zuwa su je su yi a sama irin ta shayaɗinul insu suke yi a ƙasa shaiɗanin aljanu suna zuwa su ce za su yi sata ji su saci wahayi ta sama sai Allah ta'ala ya yi amfani da taurari a jajjefe su to haka malamai suke jifan shaiɗanin mutane suke jajjefe su idan sun yi nufin su yi ƙarya ga addini malami ne zai tashi ya ce abu kaza da aka faɗi ba haka bane saboda Allah bai faɗi ba manzansa sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba kaza bid'a ne kaza bai halatta ba haramun ne kaza maka ne kaza kuma shine sunna daidai kenan to kaga bayan san Allah da san manzon Allah sai san mummune ga baki daya sannan a mummunan kuma malamai a keɓance wanda su ne a matsayin taurari in ji malam ibn taymiya yuhtada bihim fi zulumatil barri wal bahr wanda ake shiryatuwa da su fi zulumatil barri a cikin dubbai na tudu in kana tudu wani abu ya kawo maka ishtali wani ya saki matar shi ko nema matar shi kaza kai tsaye wajen malami zai ruga ya tafi wal bahar sannan kuma ai da su ne ko a teku ake ake neman fatawar su bada fatawa sai riga ana tambaya malami ya ce a ce malami hukuncin kaza ya bada bayani sai ka ga an fita in wata damuwa ake ciki malami za a zo sai ya ba da shawarwari ila ma ya ce ga addu'ar da za ka riƙa yi domin Allah ya yi maka wannan damuwa wadda aka samu ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna mana matsayin malamai su kuma malamai ba su samu wannan matsayin ba sai da suka zama masu ilimi so daga duk mutumin da ke son ya samu matsayi babba to wajibinsa ne ya zama malami in ya zama malami su da nan si ya siffantu da wannan siffar da ake magana kanta malam ibn qayyim magana su mu kawo ta ƙarshe domin mu rufe wannan bangare da muka ɗau ɗan lokaci mai tsawo muna bayani a kansa wato falalar ilimi da kuma darajarsa da kuma darajar masu shi malam ibn qayyim a cikin babban littafinsa da ya rubuta ma malamai masu ba da fatawa da kuma alƙalai wannan babban kundi wanda babban malami a sheikh muhammad ibn salih al-usaimin rahmatullahi alaihi ya ce babu makawa malami ya karanta wannan littafi babu makawa alkali ya karanta wannan littafi babu makawa mai ba da fatawa ya karanta wannan littafi shine littafin ilamul muqayyin an rabbi alamin ya faɗi shi ma a shimfiɗar littafin yake cewa wata hakiku abin da ya tabbata annal umara'a lallai shugabanni na siyasa shugabannin da suke shugabantar mutane abin da ya shafi duniya tun daga shugaban ƙasa gwamna shugaban karamar hukuma da sauran sarakuna da ake da su inna ma ba'una iz amaru bi muktabar ilmi ana musu da'a ne idan sun yi umarni da abin da ilimi ya hukunta in sun yi umarni da abin da ilimi ne ya tabbatar da shi to a nan za a musu biyayya amma idan suka yi umarni da abin da ya kasance ba ilimi ba ne to ba za a musu biyayya ba a wannan abin shi kan kansa amma sauran abubuwa da suka dace a kan ilimi suka ambace shi ko suka ba da umarni ko suka hana to wannan wajibi ne a musu da'a mun fara wannan bayani ana nuna mana lokaci yayi saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai a shiri na gaba za mu ɗauko wannan magana ta malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi domin mu karanta ta mu fassara ta daga nan kuma mun kulla wannan bangaren mu wadata da izinin Allah da abin da muka ambata na ayoyi da hadisai da maganganun malamai waɗanda suke nuni zuwa ga falala da daraja ta ilimi muna muku fatan alkhairi a duk inda kuke muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya albarka a cikin rayuwarku da tamu ga baki daya Allah shiryatar da mu shiryatar da zuriyar mu Allah madaukakin sarki ya soyar da ilimi da aiki da shi da kuma yin ladabi ga ilimin a cikin zukatanmu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh